gindinta ya juya ta yawa da ka dai mun ba ta danyo baya yayi والصلاة والسلام bayan haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi Allah a bisa ga baiwa ce da falala ce ya ba mu ikon sake ainihi ya haduwa a wannan masallaci da yake a shiyar gumbe cikin unguwar bado a birnin sokoto don mu ci gaba da karatunmu kamar da muka saba a cikin littafin mai albarka wanda shine dariqus na ila rabbil alamin darasinmu da na gabata shine darasi na ashirin da ɗaya. wannan darasin namu na ashirin da ɗaya shi ya kawo mu ga bayanin ƙarshen falala ta arba'in da ɗaya game da kiyama Ramadan. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so za mu ainihi fara da farkon falala ta arba'in da biyu ga darasinmu na ashirin da biyu bayani akan fadlu ittiba'i Ramadan bi sitti falala ta arba'in da biyu a cikin wannan littafi tana bayani akan muhimmanci bayan Allah ya raya ka ka cimma watan Ramadan Allah ya yi maka muwafaka rayuwarka ta samu shiga ƙarshe har ka kammala wannan wata na Ramadan to sai ka biyar da azumma guda shidda wanda ake ce ma sittun min ko sittu shawwal azumi guda shidda da za yi wanda kana da zaɓi ko dai ka yi su in Allah ya baka lahiya na ɗaya na biyu har zuwa na shidda ko in ka yi yau ka huta ko in ka yi ka yi kwanaki ka huta ya zama dai watan nan bai kare ba sai ka yi azumi shidda wanda aka ce ma sittu shawwal ko sittun min shawwal za mu ji irin baiwa da falala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya bayyana ga wannan azumi rawa muslim imam muslim ya ruwaya Ana bi ayyub al-ansari daga abu ayyub al-ansari radiyallahu an Allah ya kara mishi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata gare sa kola ya ce man sama ramadan duk wanda ya azumin watan ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwalin sannan ya biyar mai da azuma guda shida na watan shawwal wani wata na a watan shawwal watan da ka ma watan azumi bi ma'ana an yi azumi an kammala ramadan ya ƙare shawwal ya hita to wannan wata shine ainihin shawwal watan da aka ce ma bawan salloli kamar galisai irin na gargajiya ta hausa sai a ce bawan salloli to duk wanda ya biyar da azumi guda shidda kana kasiya mai tari, ya zama kamar mutum ya azumci shekara guda kaga duk aiki guda kai na lada sai ya zama Allah ya sa a ninka ma shi sau goma shekara na da kwana ɗari uku da sittin kayi azumi talatin kowane azumi Allah ya sa an baka lada goma ma'ana an ɗauki kamar ka azumci kwana goma kaga kamar yi azumin kwana ɗari uku wanga azumi guda shida da za ka yi na sittin shawwal shi kuma sai ya zama ma kamar kwana sittin kenan kamar ka kammala azumi shekara guda cif idan ka yi ramadan ka fi da sittu shawwa kaga ba karamar baiwa bace saboda laifuffuka da muke ma Allah zunubai da muka ɗauka sayiyanmu da marece sun muna yawa don haka akwai bukatar mu zama muna aikata ayyuka na lada don mu samu rangwamen Ubangiji ta'ala game da laifukanmu, kama cin nama ‘yan uwanmu da muka yi, kama hasu da ‘yan uwanmu da muka yi, kama ƙarya da za a samu wasu daga cikinmu suna yi da abin da ya sha ya hasada da wuce da abin da ya kama da haka. To lallai ne mu tsare ayyuka na gari ayyuka kyaukyawa don mu samu yayewa ta Allah ta'ala. Musamman yau in ka ɗauki kiba, samun wanda zai hita cikin ta na da wuya jiba cin naman yan uwa duk inda an ka zanna yana da wuya a tashi ba a ci naman juna ba kai wani ma zai ɗauki cewa kamar ma ba da na ba yi magana wani to duk maganar da za ka yi ta ɗan uwanka baya nan in ba alhairi na ka ambata gare shi ba to ka yi ba ka ci nama ne sai ka gane shi ka roke shi cewa ya maka in baka yi haka ba yana bin ka hakki a wurin Allah subhanahu wataala ya ka ya ko bayan Allah mu yi kokarin yawaita aikin alhairi dan mu samu gawar Allah maɗaukaki. rawar ibn maja ibn maja ya ruwaya wasawun wasawun albani albani yace ruwayar ruwaya ce ingantacciya an sauban daga sauban maula rasulillah shi saubano bawa ne da manzon Allah ya ɗiyauta. An rasulillah shi sau bani ya yi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man sama duk wanda ya azumci sittata ayyami kwana shidda ba da fidiri bayan an yi sallar azumi ma'ana an ci abinci an ƙare azumi kana tamama sana sai ya zama mai kamar ya kammala shekara guda man ja bil hasanati ni amma wari ko dalili fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace man ja bil hasanati duk wanda ya taro da aiki guda na lada falahu asharu amtaliha sai a bashi goma irinta Allah ya ninka ma har ya kai goma wannan hadisi hadisi na ingantacce da Ibn Majah ya ruwaito shi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari bakwai da sha biyar hadisin mu na ƙarshe a cikin bayanin wannan falala rawan nasa'iyu al-imam an-nasa'i ya yoro nasa'i ya yoro waya wa albani imam albani ta'ala yace wannan ruwaya ruwaya ce ingantatta an tauban daga sauban an nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata gare su yace man sama ramadana duk wanda ya azumin watan ramadan fa shi ramadan wata guda ne kwana talatin ko kwana talatin ɗaya babu amma nan akwai nasiha ga ‘yan uwa. Malam mai mai iziya asan shi mishi rama, ya ce Wani wa niyyatul mutaraddiyatu, niyya mai zuwa tana dawowa ba tattata. Menene ma'anar wannan? Allah ya kai rayuwarka watan Ramadan, kana son kai niyya ta ranar farko, Ka ce ka niyya azumi talatin ko talatin ɗaya babu in hasa ya sa ya yi talatin kariyar talatin in ya yi ɗaya babu kuma kariyar ɗaya babu to malam mai iziya Allah ya shira ma ya ce ganiya ba tattata kariyar azumi ne don Allah in hasa ya sa ya yi talatin madalla in ashirin da tara ya tsaya madalla ba sai ka kiran ya ma Allah ba niyyar ga da kai yi guda wasu malamai na ganin ta yi san maka kullum ka tashi ya ka ci abincinka sai yawa in an samu wani abu na rashin lahiya ko wani uzuri na tahiya to wannan kuma yadda za ka koma dokar azumi in ka samu dama to kaga sai ka sake jaddada niyya amma dai cewa talatin ko talatin ɗaya babu niyya ce wadda bata tabbata ba bata inganta ba azumin watan Ramadan kwana talatin ne ga na kwana shidda bada sidiri bayan an yi sallar azumi ba za mu siya siyamis sana wannan sai ya zama shi na a cika maki na azumi na ainihin shekara guda in kai yi haka kamar ka yi azumi shekara guda sannan mu sani ya bayan ya ko bayan Allah duk wanda Allah ya ba lahiya ta yin azumi kuma Allah ya mai muwafaka ya zama yana yin azumi to ya gode ma Allah ma'ana yana azumi dan bi dan lada saboda da duk kai azumi guda saboda Allah Allah yana nisanta huskar ka zuwa ga wuta shekara saba'in azumi guda wanda ka yi don Allah sai Allah ya nisanta ka da wuta har shekara saba'in kaga duk wanda Allah ya ba lahiya Allah bai jarabai da ulsa ba to ya gode ma Allah don da yawa wanda yana son ya yi amma ina babu hali in ya ɗauki azumin nan sai ya zama bai iya kai shi ya ɗauka amma bai iya kai shi misa saboda Allah subhanahu wata ta'ala bai ba shi lafiya ba da haka kai da Allah ya ba lafiya ka gode ma Allah kai harrama kai niyya kai azuma kai azumi don Allah don bi da tsada ba don a ce kayi ba kai don Allah don bi ɗan lada don bi yadda Allah don ku sani jama'a duk wanda ya yi abu don mutane su yaba mai wallahi ya yi asara duk aikin da za ka yi in ba don Allah za ka yi ne ba in don wani ya ce kayi kayi aikin banza Shesa, sa a ranar tsayara Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a da wasu mutane guda uku wanda ya tayi wurin yaƙi yaƙi na jihadi na musulunci har Allah ya yi shahada sai Allah ya sa a taho da shi haka ban za Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam sannan da wanda kadibar dukiya ta yi Allah ya yi shi mai hali mawadaci yana diba yana ba su don Allah bisa ga wanda mutane ka gani suna ganin kamar don Allah ya kai sai Allah ya ce a taho da shi sai Allah ya ce a taho da masani wanda Allah ya sanar shi alkur'ani ya ba shi ilimi na alkur'ani ya ba shi ilimi na addini yana karantarwa yana wa'azi yana duk abin da aka yi da kira zuwa ga musulunci sai Allah ya ce a taho da su in aka tawo da su sai Allah ya fara tambaya wanda ya tsaye wurin yaki an ka kashe shi sai Allah ya tambaya ce ashe ban yi maka ni'ima ba ce Allah ka yi mini ni'ima sai Allah ya ce mai to ni kai da ni'imar da kada ne maka sai ce Allah ka san na tsaye wurin yaki hanni shahada sai Allah subhanahu wataala ya ce mai karya kakai ka dai don can duniya mutane su yaba maka an kuma yabe ka duniya shi kenan baka da wani sakamako a wurinmu sai Allah ya sa a ja shi giririri bisa ga huska ta a ja shi aka ajiyar a kyara shi cikin wuta wanda ya ta yaki ke nawa bai da ya Allah da yaki ne ba sannan mai kundi Allah ya sa a taho da shi ya ce ya eh, ban yi maka nima ba ya ce ka yi mini ya Allah ni ka yi da neman nan to Allah ka san na bibi dukiyata ina ci suwa ina basuwa ina sadaka ina kaza ina kaza don ka sai Allah ya ce kai ya ka kai ka dai don can duniya a ce mai kyauta kake a ce mai baiwa kake a ce mai ɗiba kana basuwa kake ƙarƙila an riga wani can duniya baka da wani sakamako wurin Allah Allah ya sa a ja shi iri-iri ga huska ta yawa sama huska ƙasa sai a kyara shi wuta sai na uku wanda Allah ya ba karatu yana karantar da mutane yana yin wa'azi yana karantar da Ƙur'ani. Allah ya tambaye shi Ya ce, ya shi bai maka ni'ima ba yace Allah ka san Allah ka yi mini ni'ima na sani mi wasu wata da nema da ni maka Allah na yi karatun Qur'ani Allah na karanta da al ina wa'azi ina kaza ina kaza ina kaza don ka sai Allah ya ce a ƙarya kai ka dai don a ce kana da ilimi a can duniya an ce ba ka da wani sakamako a wurinmu shi ma sai Allah ya sa a ja shi iri a kaɗa shi cikin wuta waɗanda mutane uku ko kowane yana kan aiki mai kyawu amma da ya zama don Allah ya kai ba sai ya zan bashi da sakamako wurin Allah Ba ka ya ko bayin Allah mu ji tsoron Allah duk wanda zai aikata wani aiki ya yi ƙoƙari ya nuhi Allah ruwa ka kaji ba kana kai masallaci ka ɗauki ruwan nan ka kai saboda Allah ba don a ce ka kai ruwa ba wani aikin alheri na ka kai ga al'umma ka yi don asa ba don a yaba maka ba a'a ka tsarkake niyya ka nuyi Allah da aikinka don Allah ya baka lada da in baka tsarkake niyya ba to duk abin da kai baka da sakamako wurin ubangiji subhanahu wata'ala a ranar lahira don haka akwai bukatar kowanmu ya ji tsoron Allah ya tsarkake niyya ta yi ta wannan kenan sai bayanin falala ta arba'in da uku falalar azumin rana arfa falala ta azumi wanda aka yi na ranar arfa waɗanda Allah ya yi muwafaka sun ka sai wurin aikin hajji an yi wata azumi an ƙare, an dawo shawwal an dawo zul'aqda ya kammala yanzu an shiga watan zulhajj da an kai takwas ga watan zulhajj to daga nan ne ake yin harama da hajji ranar tara ga wata ranar an ranar arfa wanda annan gida sai ya yi wannan azumi na ranar arfa wanda a can makka wuri ibada bai yin azumin ranar arfa kwarai za mu ci ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya ana bin qatada al-ansari daga baban qatada balansari menene ma'anar balansari dan garin madina radiyallahu anhu Allah shi yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi zira da aminci tabbata gare yi yace su'ila an masa tambaya an sau yau arafa daga azumin ranar arfa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da azumin ranar arfa fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiya wanda ya azumin wannan rana ta arfa yana zaman mai mawaki na karkare mai zinabi ne shekarar da ta wuce da wata ta yi. To ka gani, yanzu inda cewa ana haka ga wani layi ya bullo wanda har da data mai giga kaza kuma cikin saukin kuɗi ko in ka saye wanga layi ko ka shiga makireshin dinga za a kama turo ma kyauta za ka ga mutane ana ta tuɗaɗawa. kada Allah gwada mai a hana haka yi don in samu wannan kyauta amma an gada da ya zama za a tsaya wani sallallahu yi wa sallam shi kuma la yantiku da hawa in huwa illa yuwa abin ga ya wani gaskiya na amma sai kaga muna sako sako kuma ita hakkara ba sa ta hakika don wata tabbas na za ka samu to a karkare maka din zanibin ka da ka aikata na shekarar da ta wuce ƙananan zunubai sannan kuma a karkare maka zunubanka ƙanana na shekarar da aka yi duk da ƙaramin zunubi Allah ya sai kama da shi babu inda za ka a gani ko wannan ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana son wani ne mana baiwa muna dai har da gaziya muna har da kasawa muna har da kasala muna har da ragganci yamma mu ta zama ragagga Wani hadisi da aka karanta imamun nasa'i ya rawaito shi. Hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari takwas da uku. Haka kuma imamun albani Allah ya mishi rama ya inganta wanzu hadisi a cikin sahihul jami'a. Hadisi mai lamba dubu uku da ɗari takwas da hamsin da ɗaya. Rawar Tirmidhi, Imamu Tirmidhi ya yi ruwaya wa ya yace wakar ruwaya ruwaya ce hasana an ka tada? daga baban katada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi zira da miji tabbata a gare sa qala ya ce siyamu yaumin azumin wuni guda siyamu yaumin arafa azumi da za ka yi a ranar arfa inni atasibu ni ina fata ko ina zato alallahi ga Allah ayyukan firar sanatan lati qabla ya zama mawari a gawarta maka zunubin shekarar da ta gabata wallaci ba da da kuma shekarar da ta yi ka gani ka samu baiwa Allah ka samu gawara Allah ka samu rama Allah ka samu jin kan Allah a gawarta maka zunubin shekarar da ta wuce da wadda ta yi ƙananan zunubai wanda imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ɗari takwas da arba'in da tara wa ƙala hasanun ya ce wannan hadisi hadisi ne hasanun da wani nan. kuma nan muka kawo ƙarshen falala ta arba'in da uku game da bayanin falala azumin rana arfa sai falala ta arba'in da hudu fadlu siyami yaumi ashura falala ta da mai ranar ashura ran shara ɗaya ga watan muharram kenan shekarar musulunci warkonta rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya ana bi katada al-ansari daga baban katada balansari radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi anna rasulullah mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su yi an yi mai tambaya shi annabi ina da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da aka tambaye shi an yau mi ashura daga azumin ranar ashura ɗaya ga watan muharram farkon shekarar musulunci shekara ta gaskiya shekara ta addinin Allah ba shekara ta kiri gore ba ba shekara ba wadda ba ta da isnadi a shekara ta musulunci kamar da Allah ta'ala ya ce inna iddata shuhuri inda Allah ya ashara lalle lissafin watanni a wurin asa wata goma sha biyu ne muharram an na warko zai arƙada shi an na ƙarshe a zulhaj shi an na ƙarshe kadiba shahi da to wannan kenan ma ashura yi mai tambaya ga azumin ashura shi nufi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yace hata sibu ala alallah ina fata ina zato ga Allah kafira sanata allati qabla kaga shi ma za a yaye maka zunubi na shekarar da ta gabata a yaye maka zunubin shekarar da ta wuce kaga shi ma ba karamin ba baiwa ta ba a wurin Allah yaye ma yinka wanda ka yi dan in Allah ya so ya kama da shi ina za ka mi za ka yi ba ka da abin da za ka yi tunda Allah amma yayewa kuma ya kama ka da laifi. to ka gani azumi na ainihin wato an yaye maka a zunubai waɗanda ka ɗauka na shekara wadda ta gabata. Kaga Allah mai baiwa ne, Allah mai karinci ne, Allah mai so ne ga bayi ne, mu ne bayin, mu ne waɗanda ke da rauni, mu ne waɗanda ke da kasawa, mu ne waɗanda yin mu ta zama ƙarama. madadin mu yi kokari madadin mu yi ta himma madadin mu yi bakin kokarin mu amma ina sai ga mun kasa wannan ma shi ya kawo mu ga karshen bayanin falala ta arba'in da hudu dangane da abin da ya shayi a azumin ashura sai fadlo saumi galibi shaban falala ta yin azumin mai yawan kwanakin sha'aban to nan ya ku bayan Allah akwai bukatar mu sani shaitan makiyin mu ne Allah Ta ya ce inna shaytana lakum aduwwan fattakizuhu aduwa shaitan makiyin ku na ku rike shi maki inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sahir yana kiran jama'arsa yana kiran rundunarsa yana kiran bataliyarsa ba don komai ba sai don su zama ‘yan wuta. Kaga ga azumin watan sha'abana wanda azumi na wanda babu watan da manzon Allah ka yin azumi mai yawa irin watan sha'abana watan da kabima wanda aka ce mana azumin tsayi yanzu muna cikin watan ko shi a watan azumin tsayi kamar wanda aka cewa. to ba a samu wata a ingantatta ba wata ruwaya wata ta inganta ko ta tabbata mai bayani akan azumin wata rajab ba a samu hadisi guda ba na annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya tura ana yin azumin tsayi babu shi malam mai lawali ma ya kawo bayanin cewa azumi na wanda bai tabbata ba a gani ko wanda bai iya tuna shayi inda malam mai shara wannan littafi ya kawo bayani game da wato cewa shi azumin tsayi ba a samu ruwaya ingantatta ba da tabbatar da ta tabbatar da shi da ƙanar sallallahu alaihi wa sallam wanda za ka samu wasu daga cikin bayin Allah masu ƙoƙari. waɗanda suna ganin kamar sun yi ƙoƙari ko sun yi himma su yi watan kamin azumin tsarki ko su yi watan azumin tsarki na rajab sannan su yi watan shaban sannan su yi nagari duka wata uku jere wannan ba ƙoƙari na ba waɗanda manzon Allah kai azumi mai yawa ciki da shi a watan shaban shi kan wata na rajab ya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana azumtar sa ba shi yasa shedan sai ya sa mutane su yi azumin watan tsayi ko a azumin wata azumin tsayi su yi azumi cikin wata rajab idan wanda annabi ka azumi ya taho cikin shaban sai a ce na shan ruwan tsayi a gani ko wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala a darasinmu na gaba za mu taho da hujja a cikin littafin lawali wanda an kai sani da suna jawahirul ikilili wanda ya kawo bayani illata a cikin wannan azumi amma shaban babu illa ko daya saboda mi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yawaita yin azumi cikin watan sha'ban rawan nasa'iyu imam imamun nasa'i ya yi ruwaya wa hasanahu ya ce wagga ruwaya ruwaya ce hasanun wa hasanahu al-albani imamul albani ya hasana ya ce ruwaya ce hasanun an usama ibn zaid daga usama dan zaid qala usama yace qultu nace ya rasulullah ya annabi allah lam araka tasumu shahran ban taba ganin ka kana azumtar wani wata ba mina shuhuri daga cikin watanni ma ta sumu min sha'bana irin wanda kake yin azumi a watan sha'ban qala zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sha'ru wata ne ya kullun nasu ado waɗanda mutane sun rafkara game da shi bai da rajabin wa ramadan wanda yana tsakanin rajab da ramadan ga mai yawan mutane sun rafkana ba su azumi cikin watan shafa wanda ake ce ma watan shan ruwan tsaki wa sharon shi wata ne tofa ofinil a amalu da ake ɗaukar ayyuka ila rabbil alamin zuwa ga ubangijin halittu annabi ya ce, sallallahu alaihi wa sallam aw yibbu son ayyurfa amali a ɗauki aiki na wa sa'imun ina azumi sai ya dauki aiki da aka yi da shi wurin Allah ni ga ni dan ina azumi hadisin hadisi ne hasan wanda Imam Nasa'i ya ruwaito shi hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da hamsin da bakwai Imam Al-Albani ya hassana wannan hadisi a cikin sahihul jami hadisi mai lamba dubu uku da ɗari bakwai da goma sha ɗaya kaga hadisi ne ya tabbata Ba fi sahihain ruwaya ta zo a Buhari da Muslim Ana Aisha ta radiyallahu ana. daga uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda qalat uwar mu'mini tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kasance yana yin azumi hatta na kula an mu ce me yasa aka ce hatta na kula saboda hatta tana cikin nawasin bila almubare. hatta yarja ilaina Musa la aqtulanna al-kafira yana kashe kairi ko sai ya musulunta ma'ana hatta dai tana cikin masu nasba daga cikin fi'ili mudari don haka aka ce hatta na kula madadin na kulu hatta na kula a hannu zaci la biro baya cin abinci wai yubdiru annabi yana kama cin abinci hatta na kula hannu zaci la ya bai azumi amma ra'aitu rasulullah ban taba ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama istakamala siyama shahrin ya kammala azumin wani wata gaba dai kakaf illa ramadana sai ramadan annabi babu watan da yake azumta gaba dai in ba ramadana ba wa ma ra'aytuhu ban ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakusiru wa ma ra'aituhu akasara siyaman ban taba gani ne ba inda yake yin azumi da yawa mino irin wata a mino gare shi fi sha'ban irin watan sha'ban wanga wata da muke ciki kenan a wanda ke zuwa ta haka in kana son ka samu lada ka shirya in Allah ya sa watan sha'ban ya bullo in kana iya kai azumi ya goma sha biyar amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba wuce azumi goma sha biyar ba cikin sha'ban da ya yi rabi nan ma yana bari haka nan to wannan nan kun ga ya ku bayan Allah mu sani cewa mu bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in tuqi'uhu tahtadu idan kun yi da'a ga manzon Allah za ku shirya mai yudi rasula faqad ata Allah Allah ya ba da shaidu cewa duk wanda ya da'a ga manzon Allah to hakika yawa Allah da'a in ka yi da'a ga manzon Allah ka ci nasara jaza'u mudihi harirun wa jannat wa jannatun a gani ko sakamakon mai da'a ga manzan Allah a bashi tuwa na isa da alhorma tuwa waɗanda baka taɓa gani irin su ba waɗanda kuma a bashi gidan aljanna ba da ka bar kaula kuffari maganar kafirai asabatu jinnatu da sun kace wai hauka sun sami manzon Allah rabu da suwa bi manzon Allah ka ci nasara ka samu rabo ka samu gawara ka samu aljanna hida a gare shi to wannan kenan duk wanda bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sassan babu shakka ya ci nasara a rayuwarsa kuma da eh, yadda ubangiji subhanahu Wata zaka za ka samu gawara in ka yi biyayya da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bari mu je ga falala ta gaba tun da har yau muna da sauran lokaci na sallah fadl siyada fadl siyam shahr al muharram falala tayin azumi na watan harko na musulunci watan Allah shahrul lahi al haram watan Allah mai alfarma rawa مسلم imam مسلم ya yi ruwaya أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزاق صلى الله عليه وآله وسلم يجي عبد الصيام ربي بيشن أزمي معنا أزم ديه بعد رمضان بعد وجه رمضان شهر الله المحرم وجه الأسلام الفرما wa abdal salati mabibiciyar sallah da farida bayan kayan sallar farilla salatul laili sallar dare sallar dare sallar dare wato ya ku bayan asa akwai alheri cikin sallar dare rashin yin sallar dare ba alheri na ba ka tashi ka yi sallah wato raka a biyu cikin dare ka yi a biyu ka sallama ka yi a biyu ka sallama in Allah ya ma gama baka to ka gode ma Allah a biyu a sallama a biyu a sallama to wannan kenan kaga أقل الصيام بعد رمضان شهر, شهر الله المحرم وأقل الصلاة بعد الفريضة mafi bici ya sallah bayan sallar farilla salatul layli sallar dare يا haka إن أسا bayan Allah mu yi kokari mu rayuwarmu mu rinjayi shaidan ka yi ƙoƙari ko raka biyu na ka zan yi kamin ka kwanta Allah ka ba mu iko Allah ka taimake mu a kan yin sallar dare saboda akwai alheri cikinta. wannan hadisi hadisi ne wanda a imam muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da uku idan muka je ga falala ta gaba wanda mai yi kila ga wannan falalar ta gaba za mu dakata falala ta arba'in da bakwai fadolin siya bi mili mil ne wala bi siya ko bayan Allah ga wata gara basa falala jayar yin azumi Rana ashirin da Rana alhamis amma ku sani bayan Allah wanda bai da layiya iya azama kai ne yin azumi don Allah ya zama rashin layiya ta taso mai to wanda ya san shi yadda yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra in kana da layiya ka ci riba ka yi amfani da wanga lokaci ka yi waɗanda azumma in baka da layiya kuma ka yi wata ibada da ba azumi ba kamar sallah cikin dare kamar al'askarul warida zikirkira waɗanda aka ruwaito ga annabi sallallahu alaihi wa sallam rawa muslimun ana bi hurairah radiyallahu an imam muslim ya yi ruwaya daga abu hurairah sai ya kara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abu hurairah ce manzo Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tuhradul amal ana kitta ayyuka na bayin asa in kulli yawmi hamisin din ranar alhamis za a kitta ayyukanmu wasnaini da ranar fa yaghfiru Allahu azza wa jalla fi dhalika al-yawm fi Allah ya a cikin wannan wuni ne kulli mri'in ga dukkan mutumin da la yushriku billahi shay'a bai hada Allah da komai ba ga bauta ma baya shirka illa imra'an sai mutumin da kanat hu wa baina akihi sha'anahu sai mai gaba da dan uwa ne to kaciya shin kana gaba da dan uwanka gambi kaka gaba da shi ku daya ba gawar ma shin kana gaba da shi don ne bacin ku na kwalle ya bambanta kin binku yana AC Milan kana kana Barcelona kun ci su an yi rikici nan an kama gaba ko kana an ko yana wata iri dai ga sunayen nan daban-daban ko ko kun san su akwai liyon da sauransu to dan fatin ku dan dan abin ga cin ku ya bambanta kenan sai kai gaba to ka ji za a ga za a ma kowa banda kudin ga masu gaba haka in kuna jam'iyyar siyasa yana waccan kana wakka wai kuna gaba don ba ku faci guda za a ta ma kowa banda ku waɗannan lambobi na waɗanda wani lokaci za su koma an mamace da su yanzu wani yaro in ka ce mai MPM bai ko sun biya ka da MPM ba wadda aka hoton gida da masara wadda ta yi mulkin Najeriya na tsawon akalla shekara kusan biyar MPM akwai wasu da yawa irin su UPM su fpp su PRP su gfpp wanda duk da ya shekara arba'in ba ko sanin su bai yi ba haka can bayan irin su yan arzi yan zibi mai hoton doki da sauransu ga su nan dai jam'iyyoyi kala kala lambobi na waɗanda tsuwa suka yi amince da su a kawo sabbi to an haka kiyaye da ɗan uwanka don dai abin nan ɗin kwallo tim ɗin kwallo ko don dai siyasa ko don dai kasuwanci ko don dai makwabtaka ko don dai wani abu don mai gaba da ɗan uwa ne za a gawarta ma kowa wasu dai abba a gawarta mu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma akwai hanya mai sauki wassalamatu tukhrijul mu'min in ka gamu da ɗan uwanka ka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullah idan ya ce maka wa alaikum assalam wa rahmatullah kenan ba dole na sai kun yi mu'amala ba amma yanzu dai ba a cewa kuna gaba in ka yi mai sallama yake amsawa sai a gawarta maka shi kuma yana da cikin azaba Allah ba haka ya ko bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana gawarta mu masu soyayya ta don Allah wal mutahabbuna fiya da masu soyayya saboda ne ka so don Allah ka gido Allah ya kai bawan Allah kada ka yi kiyayya da dan uwanka kaji ana kinta ayyukan bayi ranar Attanin da Alhamis, amma za a gawar tama dukkan wanda bai shirka da Allah, bai haɗa Allah da wani gabauta ba, sai yawan mutum biyu masu gaba, ko bisa na haɗa ku gaba ku, ko ɗan kaɗan na abuna ko abuna bai girma, in dai kuna gaba to Allah bai gawarta muku, iya zambilla. Bayo kalu sai a ce zai yi ku kyale waɗannan a tasdali ha har sai sun gyara har sai sun shirya otruku yi ku kyale su a ce wa mala'iku ku kyale su a tasdali ha sai sun gyara wani hadisi ya zo cikin sahihu muslim hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyar da sittin da biyar gaba ba abin kwanaita ba ya ku bayan asa kada kai gaba da ɗan uwanka musulmi kada ki gaba da ƴan uwanki musulmi Allah ya hana mu da mu yi gaba a wuce kwana uku da an wuce kwana uku to an wada ciya halaka ya kuma su gaba ku ji tsoron Allah ku shirya don ku samu ramar ubangiji subhanahu wata'ala Allah bai sa ayi gaba ya yi hani da gare ta manzo Allah ya yi bayanin Allah ya hana ayi gaba kada ku yi gaba ya ku bayin Allah ku so yan uwanku rawar tirmidhi imam tirmidhi ya yi ruwaya wa hasanahu yace ruwaya ce hasanun ana bi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da aminci sabbata gare sa yace tawratul a'mal yawm al-ithnain wal khamis ana kita ayyukan bayi ranar asalin da alhamis fa uhibbu annabi ce ina son ayyuhu rada amali a gitta aiki na wa ana sa'imun bisa manza Allah ka azumi ran bisa ka alhamis don yana son radda za a ayyuka ya zama yana dauke da azumi kai ma ya ba ya kai ba Allah ka yi kokari in kana da layiya ka yi wanga azumi attanin alhamis akwai lada a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala imam tirmidhi ya wannan hadisi kuma hadisi ne hasanun lambar hadisin bakwai. da tsaya hadisin mu na ƙarshe a wannan babi shine rawa muslim imam muslim ya yi ruwaya Ana biyu an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan tsira da aminci tabbata gare sa yace tawtawa abwabul janna ana buɗe kohohin aljanna mal isnayin rana atalin wa mal kamis da rana alhamis fa gafaru ne kulle abdin za a Ko da bawa na Allah mai imani da Allah la yushriku billahi shay'a wanda bai hada Allah da komai ba ga bauta ba baya shirka baya zuwa wurin boka baya tsari bai aikata sihiri illa rajulan sai wa mutumin da kanat bainahu wa baina aqihi shahanahu sai mai gaba da dan uwa ne kajiya ya kai mai gaba da dan uwa ba a gawarta muku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba in ji ni ba fa yuqalu ana cewa unzuru zai guda dakanta ma wayannan guda biyu hatta yasqaliha sai sun gyara sai sun shirya sai sun baka ba unzuru zai guda dakanta ma wayannan masu gaba hatta yasqaliha sai sun shirya sai sun gyara an zuruwa abin har sau uku kaga ya nuna abin yana da girma laifi ne babba zunubi na mara kyau ka aikata ka ba tsakaninka da kai da ɗan uwanka ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innamal mu'minuna ikhwatun hakika mu'minai yan uwan juna ne fa aslihu baina hawaikum ku gyara tsakaninku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al muslimu al muslim musulmi duka dan uwan musulmi ne kada ya zalunce shi kada ya ainihin bar taimako ne kada ya karyata shi kada ya walakanta shi kowa ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah Allah kai mana muwafaka ka ba mu ikon jin ka Allah duk abin da zamu yi ka kaddari mu yi shi kan bidai yaddanka insha Allah subhanahu wataala saboda lura da lokaci na sallah wannan darasin namu na ashirin da biyu ya kammala ne a ƙarshen bayanin falala ta arba'in da bakwai game da falalar azumin rana janin da kuma rana Alhamis mun tsaya kenan daidai kan shayi na tamanin da bakwai. Za mu tashi a kan falala ta arba'in da takwas falala a bayanin falalar yin azumi uku ga kowane wata saboda Allah musamman ma in yana yiwa ya zama kwanakin wani wata sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata ya Allah kai muna muwafaka ya Allah kai muna dace ya Allah ka sa ayyuka musu zama dambi da yaddaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد rabbil alamin subhanaka allahumma wa وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu